الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى لسكي سورانمو لكم أكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا نكي مغانا منها شاب يرمي قوة ربيع الأول hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidaita a yau mana ɗaya ga watan sha ɗaya ne shekara 2020 inda muke gabatar da karatu ƙarƙashin wannan makaranta wannan ma'asasa ta sahabatul kiram a cikin littafin a ƙa'idu الشيعة الحسنية الشريعة لببن مالمي بروفيسور عبد الرحمن wannan kuma ita ce halka ta talatin da ɗaya a cikin wannan littafi a wannan littafi ya kunshi bayani dangane da aƙidun shi'a da uslubi na tambaya a ko shakka babu kowa ya san cewa duk wata aƙida da ta sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fito na fito da ita ba karamin aiki bane da aka yi zamantu a kamar yadda na faɗa wani yanzu ko zagi ta an kwakwasa mai yana ahalin sunna to ya haƙuri ba mamaki ne na jawo mai wannan zagi ne a don haka ana harara ta bakin ƙala rawi muna harara kuma ya ce ɗan wuta ya rasa yadda zai da ni da haka kuma duk wata aƙida da ta wa karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu bar duniya ba sai mun iya ƙoƙarin mu wajen tonin siriri a kanta da wanda suke ɗauke da ita sannan kuma in Allah ya yarda har mu kuma zuwa ga Allah in dai za a tattauna ne ta fuskar dalili da dalili da izinin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta wulakanta a hannunmu ba sai mun ba ta kariya iya ƙoƙarinmu to malam yana magana ya ce wa ƙalar kashani kashani ya faɗa mai wannan tafsirin tashinan tafsirin safi ya ce al-mustafadu abinda ake samun fa'ida min jami'in hadihil akhbar daga dukkan waɗannan hadisai wa gaira ha da waɗin minar riwayati daga cikin ruwayoyi. min daliki ahlul a alaihi musallam ta hanyar ahlul baiti ka san haka suke karya sai mutum ya makale ya ce maka shi yana bin madrasar ta ahlul bait ne kuma ahlul bait ba su ba shi ba shi ba su yace innal qur'ana alladhi bayna azhurina alqur'anin dake hannunmu laisa bi tamamihi kama unzila ala muhammad ba cikakki bane kamar yadda Allah ya saukar da shi idan wannan magana wani ya kalli ƙur'ani ya ce ba cikakke ba ne kamar yadda Allah ya saukar da shi ba ta zama kafirci ba to mai mutum zai faɗa ya zama kafirci a duniya bal ya ce a gafa tafsirin nan ba kun ga tafsirin nan mai wannan magana da malam ya kawo maganan a nan wajen ya ce ni ya faɗa gashi nan tafsirin safi al-muqaddimatu sadisa في نبذ ما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيارته ونفسه وتعويل ذلك هذا الكتاب النمفل تفسيري wannan malamin yake wannan maganan yake cewa abin da ya zo na riwayoyi a cikin littattafan in shi'a kuma ta hanyar ahalul baiti wa'annan riwayoyin suna nuna cewa innal qur'ana allazi bayna azhurina wannan qur'anin da ke hannunmu ido sittin. mai sura ɗari da goma sha hudu laisa bi tamami ba ƙwar'ani ba ne cikakkensa kama unzira ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka saukar da shi ga annabi muhammad sai ce bal min huma huwa khilafa ma anzalallahu a cikin alƙur'anin akwai saɓanin abin da Allah ya saukar wa min huma huwa mughayyarun muharrafan akwai abin da an jirkita shi an canza shi وإنه قد غذف عنه أشياء كثيرة an goge abubuwa da yawa a cikin alkur'ani minha yana daga ciki ismu ali fi kafirin min almawadi cewa sunan sayyidina ali ya zo a cikin alkur'ani da yawa amma sahabbai suka cire suka ki kawo ko daya akwai wannan shiya da muka taba zama munazara da shi a nan garin lokacin kun san sanda shi'a ta fara malaman ba kowa bane ya san shigowin shi'a shi yasa kun dan shi'a da yake faɗa yake cewa in ana so a san ko suwaye in je in saurari tattaunawar da aka yi da sattal udi da malam jafar na ce masa wallahi ko shakka ba na yi su malam jafar malaman mu ne kuma suna da falala a kanmu amma wallahi idan malaman ku suka ce yanzu za su tattauna da mu sai sun sha bakan wuya a hannun wacce ba su sha a hannunsu ba kuma na ce in karya ne ai ga maga kwaye kuma sun yadda da haka ai to da aka ɗauko shi a nan masallacin malam bako aka zo za a yi gaba yake ce ai matsalan ai ba wani abu ba ne just kawai inda za a tattauna ta ilimi a minti talatin awa ɗaya matsalan nan an gama da ita to bai san cewa mu ma muna da namu shubuhin da ba kawai zuwa yi ilka'in shubuha lokacin da muka yi masa tarhi na matsaloli tun da matsalar khilafanci a sai tattaunawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ga shi karara a ƙur'ani ya ci ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi muna neman nassi qat'iyyu subut qat'iyyu dilala yanzu duk duniya babu malamin da ya isa yi fassara sabanin wannan ba shi da wata fassara sai ya dawo da mun baka mun saka khalifa a doron ƙasa shine kawai abin da ayat zai iya ɗauka to shikenan tare da cewa kuma aqidin yan shi'a sayyidina ali ya fi annabawan Allah daraja wannan maganar muna faɗarta kalma da kalma da zazzaki ya faɗe ta a nan ƙasar kuma bidiyon yana nan to lokacin da muka nemi ya kawo mana dalili a ƙwar'ani abin mamaki malam sai ya tafi suratu maryam a aya ta nawa ya tafi suratu maryam ƙarƙashin wasu kurfil kitabu idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'anahu makanan aliyya sai ce ga sunan sai na aliyya zonan waje? Shi ne wa rafa'anahu makanan aliyya sannan ya sace tafiya cikin suratul zukhruf a farko farko ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba tana daga cikin hawami da Allah ya yi magana hamim wal kitabil mubin inna an inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina sai ce la aliyu wannan ma sunan sai na a haka ya faɗa to shine yake cewa wa min zato ali muhammadin ghayra marra daga ciki akwai lafazin Ali Muhammad mun kawo Qazwini a wannan zamanin yake kazwini ya ce inna Allah safa Adam wa nuhan wa Ali Ibrahim akwai wa Ali Muhammadin alal alamin sai sabai suka cire Ali Muhammad haka ya faɗa bayan gashi a rubuce akwai malaman da sun dabbaka ko da ka rubuta a Google ka tafi YouTube ka rubuta tahariful ƙur'ani inda shi'a za ka ga malaman da sun yi ikirarin wannan a wannan zamanin a cikinsu hadda wannan ɗan tashin hankalin abdulhalim al shi ya ce duk wanda bai yadda ma wannan ƙwar'anin an canza shi ba to kafiri ne haka ya faɗa sannan wa minha yana daga ciki asma'ul munafiqina fi mawadi'a akwai sunayen munafikai da aka faɗa ƙarara. amma sahabbai da suka zo hada Kur'ani suka cire wa minha yana daga ciki ghairu zalika wani wannan wa annahu laysa aidan ala tartib al mawdi bai daga cikin tsarin ƙur'ani wanda aka yarda da shi inda Allah wa inda rasuli idan mutum ya sa adnan urqut sun tattauna da wani dan shi'a da ake ce masa Muhammad Sadiq tattaunawa ce ba ta kwana ɗaya ba ina ganin ƙarƙashin munazara su mai suna wato a ta'alau ila kalimatu sawa in mutum ya rubuta kalimatu sawa a youtube zai gani ko ya sa adnan uhud in ya sa tare da wannan malamin zai gani to zai ga cewa a munazarar da aka yi da shi shi wannan mutumin yana faɗa yana cewa duk mutumin da ya kalli tsarin ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ya san cewa yadda ƙur'ani yake ba haka ya kamata a tsara shi ba haka ya faɗa saboda wai dalilinsa ai kowa ya san annabi ya fara zama a makka ne shekara goma sha uku sannan yin hijira ya bar makka ya tafi ina madina to wai ya kamata tsarin ƙur'ani ya zamanto a fara kawo surorin wa makka sannan a kawo surorin wa madina ƙur'ani kuma da ka ɗauki suratul fatiha ita ce kaɗai makiya a farko amma bakara madaniya ali imrana madaniya nisa'i madaniya ma'ida madaniya sai idan an taho suratul an'ami ne ita ce take makiya sai ta wannan tarkibin da aka yi ma qur'ani ba haka tsarin ƙur'ani ya kamata ya zama ba shi ne adnan ur'ud ya tambaye shi ya ce masa shin kana ganin sai da na usman ya tara ƙur'anin nan yadda yake so ne ko yadda allah yake so ya ce idan usman ya tara ƙur'anin nan ne yadda allah yake so ta yi tara shi haka ba matsala in ko ya tara shi yadda yake so ne ba yadda allah yake so ba Alƙawarin da allah ya yi wa annabi cewa لا تعرف به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا إنا ونن الكولين يكي إنا ونن الكولين يكي ونن مغانا ياي تغاشتكين تفسير سافي المجلدين ديا شافينا أربعين دترى المقدمة السادسة في نظم ما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيارته ونقصه وتأويل ذلك ga tafsirin nan kamar yadda muka faɗa kun ga tafsirin nan yawa kakka ɗauka cewa a ana karantowa ne kawai daga littafi abinda malamin ya faɗa a nan ga tafsirin nan shi inda mai wannan maganan ya ciro hujja sai ka je ka duba ka gani amma ba baka da shi tafsirin sai ka yi a intanet yanzu sai ka duba ka gani wannan maganar da aka faɗa wannan malamin ya faɗa ya ce wannan ƙur'anin sahabbai sun ƙara sun rabi sai mutum ya taɓa mutuncin littafin Allah sai ku ce ai ya istihadi ne amma bisa ga zargi da tuhuma ba ku da tabbas in mutum ya taɓa halin baiti sai ku ce ya fita musulunci abinda kamalul haidari ya faɗa kenan wa qala al-khumaini khumaini ya faɗa yace nahnu ladaina fil qur'an mu a wajen mu a cikin alqur'ani muna da suratul munafiquna suratul munafiquna walaysa indana suratul kafiruna mu ba mu suratul kafiruna a wajen mu wa inda masu ila lokacin da aka tambaye shi wannan yayi shi a cikin sawa sawanihul ayyam li abul fadl al lokacin da aka tambaye shi an sababi adam zikri sunna ali menene sababin da yasa ba ambaci sunan sayyidina ali ba a cikin alqur'ani fil qur'an sannan wan nass alaihi bil imama menene dalilin da ya sa? Allah bai fito ba cikin ƙur'ani ya ambaci sunan Sayyidina Ali ya nasanta shi yace imami ne shi yasa yanzu ta kai daga ta kai daga irin su Kamalul Haidari a matsayin sa na marji ayoyi sama da arba'in da wani abu da yan shi ake kafa hujja da su ya ce duka ayoyin da suke kafa hujja da su akan matsalar imama ba su da alaka da imama Allah yana faɗar maganan annabi Ibrahim ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama menene munasabar ayar da kuma cewa sai na Ali shi ma an sanya shi imami ne me alakar su ayar inni ja'iluka lin-nasi inni ja'ilun fil ardi khalifa an sanya annabi Adamu menene alakar sai na Ali shi ma an sanya shi khalifa a doron kasa ayar ya dawo Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi menene alakar cewa an sanya annabi sai na Ali ne khalifa a doron kasa babu wal babu to shine yake faɗa yace wan nas alaihi bil imama da kuma nassantawar da aka yi masa ta hanyar imamanci za mu ga cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa kakab sai mutum ɗaya shine zaidi a suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان الله وكان أمر الله مفعولا وانا نقول شيء kadai تو to شيء أبن ليس أبا أنبتا باسونا سينا على أقوي أما sai na ala akwai القرآن suka ce babu rasu na Allah ya ina makare su E, eh, haka Allah ya faɗa yace kuma qutilal insanu ma akfara to wannan shine abin da suka faɗa innan mutanen a daidai lokacin da a suratul ma'ida fa za mu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi ku duba za ku ga matsalar banu isra'ila Allah maɗaukakin sarki fitowa ya yi ƙarara ya nuna cewa ya nasanta', ya tabbatar da a cikin wa'incan mutanen akwai nuƙaba wakilai guda goma sha biyu da Allah ya ce wala kad aka zallahu mita ƙabarin Isra'ila sai ya ce wa ba asna min musnai ashara na kiban yanzu da Allah ya faɗa cewa muma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na min kuma sunai ashara wasiyan ai ba zai gagara Allah ba ya ce sai da na alini sai hasan sai alimamu sai ne sai wa sai wa sai wa ai ba zai gagara Allah ba amma ga shi a cikin suratul ma'ida Allah yana cewa ba asna minhum masni ashara naqiban an samu ashara guda goma sha biyu nuka ba amma babu ashara isne ashara wasiyan tare da cewa ya fi muhimmanci a samu isne ashara wasiyan sama da a samu isne ashara ne naqiban amma ba a samu ba to da aka mai wannan tambayan ajaba sai ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallama shi annabi ahjama annabi ya kame ne an tsarruki dangane da afkowa ilal al-imamati fil qur'ani kai tsaye a fito a nassanta matsalan nan akan imamanci da khashiyatihi saboda annabi yana jin tsoro an yusaba al-qur'anu wani abu ya samu Alƙur'ani min ba'dihi bit tahrifi bayan sa a tattaza wannan ya yi shi cikin littafin sakashul asra a shafi na 149 alhadisu sani bil imama fil imama nazaratan ukra fil imama lil khumaini in ka duba ko na kai satin akwai kashful asrar wa tabri'at a a'immat al athhar wannan na wancan dan shi annidi kuma amma ko na kai satin akwai littafin kashful asrar na khumaini za ka ga maganar zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan littafin nashi shi Khomeini malam yace ta'aliqun muhim ta'aliqi mai muhimmanci yace fil nusus a cikin nasoshin da suka gabata shahadatun min shiyuka shi'a akwai shaida daga malaman shi'a ala annahu laysa li amri a'immatihim cewa babu al'amarin a'imma wala wasaya ko sannan ba wala wisaya wala wisaya ta Aliyu, sannan haka wannan wasilcin na sayyidina ali babu zikirun fi kitabillahi ta'ala babu maganin cewa Allah ya ambaci wannan wasicin a Qur'ani kuma na rantsi da Allah ina ƙara faɗa duk duniya su ji da kyau babu wani dan shi'a da zai iya kawo maka aya mu kama a Qur'ani wajen tabbatar da imamancin da babu shi ko wulayen nan babu da abin da za ku kawo ayoyi ne sama da arba'in muna nan sanu da su murɗe su za ka yi ka kawo su ka ce ne hujjaka amma ba hujja ba ce aya mafi girma ita ce in inni ja'iluka lin nasu imaman sai maganan inna ma kuma Allahu wa rasulu duk irin su ne dalilan in an ce mutum ya kawo hujja sai zai shaƙo wani nasi wa hada sifu bayanahu wannan yana ruguza ginin su min alqawaid tun daga foundation ɗinsa. dama Allah ya ce wa qad makara alladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahum al'adabu min haythu la yash'urun haka Allah ya ce falam yakun bai kasance ba amama shuyukhil mazhab ash-shi'i gaban duk wani dan shi'a da ke bin wannan shi'a ta manhaba min maslakin ba wata hanya da zai iya bi ya kubuta daga wannan aƙidar cewa wannan imamancin an yi shi shi yasa kullum nake cewa Allah ka saka wa malaman mu magabata da alheri sai da suka gina wato nemi dalilai sannan suka gina aƙida ba sai da suka gina aƙida ba sannan suka tafi neman dalili idan ka gina aƙida sannan ka tafi neman dalilin da zai kare ta to lokacin duk abin da ba dalili ba zama dalili ne shi yasa yanda ka ga masu maulidi suke shan wahala ba magana ɗaya suke ba wajen kare shi yau su wannan magana gobe su canza su wata sau da sai da aka gina abin sannan aka tafi nemo mai dalili amma daban da ka gina shi sai da ka gina shi sannan ka tafi sai da ka samo masa dalili sannan ka gina shi za ka ga ture shi yana da wahala shi yasa aƙidar sunna mun gode ma Allah da malamanmu mu na gabata sai da suka gina kowane irin abu sannan suka sai da suka ainihin wato nemo dalili kafin su gina kowane irin abu to daga nan ne suka yi to babu wata hanya ne illal qawlu bi tahrif alquran to yanzu hanyar da za a tabbatar da imamancin nan a ce akwai shi to magana ce ta wannan qur'anin an canza shi wa naqsihi an rage shi wa ziyadatihi an kara shi wa ilzami awamihim bi hadha al-i'tiqad da qudr cusawa gama garin su su ƙudurce wannan aƙidar wale hada shahida imamuhum al-majlisi saboda haka wannan ne babban malamin su Muhammad al-Bakir al-Majlisi ya ba da shi ne to anna akhbara tahrif al-Qur'ani indahum hadisan da suka zo cewa wannan Qur'anin an canza shi la لا تقل عن أخبار الإمامة لا تقل عن أخبار الإمامة وأنه إذا لم يثبت التعريف فلا تثبت الإمامة ce la Illu" ba za ta yi karanci ba a ce an akhbarin imama wa'annan ba hadisi bane daga imamai wa'annahu annahu ya lam ta at-tahrim fala tathbut imama in dai ba a tabbatar da cewa ba sahabbai sun ƙara wani abu a Qur'ani kuma sun cire wani abu to babu yadda za a yi kuma imamancin ya tabbata wala gairu hamin a aqaidihim shi'a kuma wasu daga cikin aƙidan yan shi'a ba za su tabbata ba ya ce wa kada asabal majalisiyu wannan kuma maganar da majalisi ya faɗa haka maganar take fattaharifu lam yaqa kuma taharifin nan bai riga ya auku ba da haka wa mas'alatul imama lam tasbut tunda ko taharifi bai tabbata ba cewa qur'ani an canza shi maganan cewa kuma wai imamanci yana nan wannan maganar banza ce maganar banza suke yawa na san maganganun ba sa musu daɗi amma haka karatun yi. yawa kuma ba ina magana da ya ibadiyar ladina amanin su ba a'a a kabira ni ha nake magana su sun sani yawa ba wanda ya isa a cikin su ya zo ya tabbatar mana da imamancin nan da hujja kata'i subut kata'i dilala nassin da duk duniya malamai sun yarda cewa ma'anarsa ɗaya babu da abin da za su kawo za ka ga yana da itimali. wanda nassan ma wani za ka ga yayi nan ne su sun yi nan haka suke yi to shine malam yake cewa war raja'a kazalika haka nan raja'a ma na ga bidiyon da zaki kwanaki yana maganar raja'a. ita raja'a ita ce aqidar cewa za a ainihin wato dawo duniya bayan an mutu kafin tashin alkiyama wannan shi ne abin da zai ainihin wato faru suna ɗai ayoyi cewa wannan raja'a akwai ta raja'a za a wani ɗan ƙaramin tashin alkiyama cewa zazzaki ya ce wanda suka mutu za ka dawo shahidan nan ko in nan shakiyan da aka kashe a Zariya. ina taɓewa ko da ta kai a ce za ka bar duniya maimakon ka dinga kiran sunan Allah kana kiran wani Allah ai ka gama taɓewa wallahi Allah ya kiyaye ka gama tabewa وقد lam yaqa wa masalat al imama lam tasbur wa والرجع kadhalika suna kafa hujja da ayoyi da dama wata rana in mun samu gaba ayoyin da suke istidlali da su akan raja'a insha Allah za mu yi sardin ayoyin kamar yadda za ku ga irin abinda wasu daga cikin yan suke kafa hujja da shi wanda al'imamu suɗi shi ya fara yin wannan cikin tamimul hawali wajen cewa annabawa inda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi labari to wannan hakan yana yiwa wa ghayriha da wannan mimman harafa bihi shiyukul mazhab shi'i wanda malaman in shi'a suka kauce malam yace wa sadaqa Allahu al Allah Allah yayi gaskiya mai girma izi ya kulu lokacin da ya ce wa ma kana hadha al-qur'anu an tara. wannan alƙur'anin ya fi ƙarfin a ce ƙirƙirarsa a kai ya fi ƙarfi min dunin a ce ba daga wajen Allah yake ba ƙur'ani ya fi ƙarfin haka shi yasa kake ganin wannan rashid alamami din nan wannan matsiyacin ɗan ya yake cewa wai shi ma shi nan ya suratu talafin suratu suratul khalqi suratu tuba shi ma ya ce kiro ƙur'aninsa ya nemo wani ya rattala shi ma aba walakin tasdiqan ladhi bayni ne sai dai wannan alqur'ani yana gaskata littafan da suka gabace shi wa tafsil alkitabi sannan littafi ne da Allah ya saukar da shi daki daki la raiba fihi babu kokonto a cikin sannan rabbil alamina daga ubangijin tarifai duk da su yan shi'a sun ce alif lam zalika alkitabu la raiba fihi alkitabu allazi la raiba fihi shine ali bin abi talib gashi a wannan tafsirin da ke bayana wannan alburhan fi tafsirin Qur'an. sun ce lare ba fi shine ali bin abi talib shine zalikar kitabu ba fi shi yasa alaƙar su da ƙur'ani jirkitawa alaƙar su da manzan Allah ƙarya alaƙar su da Allah shirka ina nan insha Allah wannan za su bibi shafin mu na YouTube zan fara wani shiri akwai ɗaya daga cikin ɗin shi'an da muka tattauna da shi zan dan yi wani bidiyo wanda yake ba mai tsawo ba sunansa ta yana dubawa shi ne ko ba shi ba yau zai zo in zai zo a tattauna da shi a gidan wani tv zai zo in aka tattauna da shi za ku gansa ya sa alkyabba ya sa rawani amma abun bakin ciki wanda ya zo yake kokarin ya nuna cewa sabon annabi mutanen banza ne sai gashi ya biya zauna wani guri yana shan taba kuma ka a'a akwai bambanci ka je ka boye kana yin wani abu ba a sani ba baka sani ba a ɗauko ka da ka zo ka zauna gefen hanya kowa yana wucewa yana kallon ka da saba kana zuƙatta kana kana busa hayaki akan hanya ba sannan wannan shine wai malamin da zaka ganshi kuma da alkabba da rawani ya zo yana faɗa maka cewa cikin sabon annaba akwai munafiki to zan dan yi wani bidiyo dan karami za mu ɗauko hotonsa idan ya zo wajen tattaunawa da shi ya ci rawani da alkyabba sannan za mu ɗauko bidiyon da ya je yana zuƙar taba sai mutane su taya mu duba wai wannan mutumin shi ne ko ba shi ba ne ya je ya kwashe shekara kusan takwas ko goma yana karatu a yaran karatun banza ya dawo ai alagata ta malam ko shan tabar ma za ka aika da inda ma ba mutane amma ka zo kan hanya kowa yana wucewa ka sa ƙananan kaya ba shi ba ne haram ƙananan kaya amma ka kunna taba a gefen titi kana zuƙa kowa yana kallon ka sannan ji ka fito ka ce sabon annabi mutanen banza ne kai ne mutumin kirki Allah ya ce am yaquluna iftara suna cewa wannan Alƙur'anin kirkiro shi aka yi sai ya ce kulka ce musu fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura kwatankwacin ta alqur'ani sannan daga irin mutum annabi Muhammad wanda bai je gurin kowa ya koyi karatu da rubutu ma wada umanis sifatun min dunillahi in kuntum sadiqin sannan ku kira duk wanda zai ba ku gudunma wanda ba Allah ba in dai daga cikin kuke ta wannan Qur'anin ƙarya ne ana nuna lokaci yayi da mu kokari mu tsaya anan wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته